ko kuma sai cikin sallar farilla ya halatta ayi sallar wuti ayi wutiri ayi alkunuta a sallar nafila wani kuma takardar sai aiko yake cewa wai dan Allah a jawo hankalin hukuma a wata ta mata ko tana shayarwa a hanyar tashar jirgi ko ba ta da lafiya ne a kanta ake ruwa ke karewa da rana da ruwa kuma tana da tana shayarwa a taimaka mata wannan yake suna bukatar addu'a saboda wani hadari da suka fara da ya faru musu ko aka yi hasara suna roƙon Allah suna neman addu'a a roƙon musu Allah Allah ya maidan musu da suka yi salwanta Allah ya yi Allah ya maidan musu fiye da abin da ya salwanta jiya mun kasance a cikin hadisin as'amiya muka ce hadisin da abdullahi dan abbas ya rawaito cewa fadlu dan abbas ya kasance manzon allah ya goya shi akan bayan abin bayan abar hawarsa suka je sai wata mace suna tafiya sai fadlu dan abbas aka ce mata ne saurayi ne kyakkyawa ita kuma wancan tana da shauran kuruciya kenan da shauran ruwan kyau sai yana kallanta sai manzo Allah ya kwabe shi kalle ta sai manzo Allah ya kwabe shi sai ta zo ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajabtin hajji farillancin hajji ya wajaba akan mahaifina alhali ko ya kasance ya tsufa ba shi da lafiya ba zai iya yin aikin haji ba sai matar ta ce za ta iya yin mahaifinta haji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh za ki iya yi mahaifinki aikin haji to wannan hadisi sai malamai suka tattauna matsalolin da suka zo a ciki suka ce bai kamata a baiwa dama inda mutane za su rinka haduwa maza su rinka kallon mata ko ko a a wannan ya kalli wacce ko wannan ya kalli wannan ko wannan ya yi magana to wannan matsala wannan matsala ce da ta shafi kowa kada ka taba tsammanin cewa dan kai ba malam mai wa'azi bane ba mai karantarwa bane kai ba sarki bane ba gwamna bane ba kome kowa a cikin mu wannan matsala ta shafe shi kowanne a cikin mu yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa dangane da takaita waɗannan al'amura da suke faruwa misali in kai shugaban kasa ne ko kai minista ne ko kai gwamna ne ko kwamishina ko sarki ko malamin tsoro ko na zaure ko na jami'a ko na makaranta ko menene baki ɗaya da addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba duk suna kira a yi sa'a suna kira a watsar a yi watsi da duk wata tabi'a da bata dace da mutunci ba a kan haka jami'a kake shugaban jami'a kake mataimakin shugaban jami'a kake kake dini kake mataimakin dini kake eh, shugaban bangare kake malami kake addinin musulunci kake koyarwa ko larabci ko hausa ko menene za ka zama kana kasancewa kai wane ne kai menene abinda za ka kalla kenan kai din nan da kake koyar da turanci ko hausa ko tarihi ko maskom ko sadarwa ko menene kai din nan musulmi ne kai ko arni ne kai musulmi ne to in kai musulmi ne musuluncin nan yana da abubuwan da yake nema gare ka ka aiwatar kai da kanka sa'an nan ka yi hani in ba kanka a cikin ba ba saboda kasancewa ka musulmi din nan Allah zai ma kyakkyawan sakamako in ka zo lahira ba za ka zamo ɗaya ba da kafiri har abada da Allah ya tana dan ma tilas Allah ya dora ma takalifi ma'anar takalifi kenan takalifanci kenan a dora nauyi da tilas sai ka tayar da ka sai tilas sai ka sauke wannan nauyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne a cikinku yana da nauyi a kansa na haƙƙin musulunci kasancewanka ka shiga ofis ko ka hau kujera ko an ɗora ka akan makami ba abin da ake nema gare ka kaɗai shine tana rubutawa ka karbi wanda kake so ka shi wanda kake so ka karbi ka karbi albashi abin da ka sa ta ɗora ma kenan saboda za ta baka 'yan tamani kaɗan to menene Allah ya ɗora masa? abinda Allah ya dora maka a kai shi ne ya fi nauyi ko abinda kasar ka ta dora ma abinda Allah ya dora ma wannan addinin musulunci da muke sakaci da shi muna ƙari ƙari da shi mutum yana jin kunyan yana jin nauyin a ce shi a musulmi ne wai sai a ce kanki bai waye ba shi wannan addini shine annabi ibrahim ya ce wa ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wannan musulunci shine annabi yusuf ya yace tawaffani musliman wannan musulunci shine dukkan annabawa da manzannai suka taho da shi sune abin shine abin alfahari shi yasa in kai kana sakaci da addininka wannan kaci baya sakaci da addininsa ko ya fito maka fili ko bai fito maka fili ba a nan suka tabbatar masu mulki suka tabbatar da cewa yanzu dai za a shiga gyara a cikin musulunci za a yi ma musulunci gyara za a rarrabe tsakanin maza da mata a cikin motoci a cikin mota a kasan musulunci kasan musulmai ɗari bisa ɗari kuma iko duk baki ɗaya hannun musulmai yake don Allah wanda ba musulmi ba ya yi shiru yaya yayi sai da ya tashi ya je musu su addinin ya ce maza da mata su haɗu kuma akan wannan maganar su aka yi aiki to haka kai ma in ka kasance malamin jami'a ko ma'aikaci su suna aikin koyarwa ko suna aikin asawo ko shara ko mai suke yi addinin suna cikin zuran su suna cikin zuciyar su suna son duk da za su taimaka ma addinin to su sun fi kamar ne sun fi ka kishin addini ne sun fi ka kishin kasar su sun fi ka kishin yaren su ne dan ka zama shugaban jami'a ko shugaban makaranta kwalaji ko gwamna ko minista ko malamin makaranta ko malamin jami'a bai dauke maka taklifancin da shari'ar musulunci ya tsora maka ba kasar ka ta dora ka ta baka iko ta baka mulki ta baka kujera ta dora ka kan matsayi dan ta baka albashi duk abin da ta dora ma kana jin shakka kada ka saba ta zo ta sauke ka Allah ya halicce ka Allah shi ke da kai shi ke baka ci da sha shi ke rayar da kai shi zai kashe ka ya tayar da kai ya yi ma hisabi abin da ya dora maka mai kake yi a ciki kowanne a cikin mu ya san daidai da hular ka aka zo aka kwace hular ka hannunka sai kai fada kan wannan takalmin ka aka zo aka dauke za a tafi sai kai tashin hankali sai an fi karfin ka gonar da kuke da ita ko gidan da kuke zaune a ciki da kai da mahaifiyarka da mahaifinka da matarka da ƴaƴanka wani yazo yana so ya kwace wannan a hannunka to sai dai in ya fi karfin ka amma shari'ar Allah madaukakin sarki addinin Allah madaukakin sarki ana zare shi a zukatan mutane ba su damu ba ba su kula ba ba su damu ba ba su kula ba dan bai dame su ba daidai da hularka hularka ta fi maka muhimmanci da addinin Allah sauransa a aikace ba sai ka faɗa ba takalminka da kake takawa a banza a wofi ya fi maka mutunci da addinin Allah da kake da kake Allah ya ni'imta ka da shi ya baka dan in aka taba kowanne a cikin waɗannan abu sai ka tashi ka tsaya wane gudunmuwa ko wace irin gudunmuwa ka bayar dan a dawo da shari'ar Allah a doron kasa a ma'aikatanka a gidanka a hanya a masallacinka duk inda kake don ka zama a kawo ko malamin jami'a ko kana aikin eh, ofishi ko menene kana da ikon ka tabbatar da abin da zai taimaka wa addininka babu laifi maraba da makauta arna waɗanda suke lallai sai an yi danya da su za ka ɗauke su makaranta za ka karantar da su amma in ta zo tsirara duk duniya wata shari'a ta ya halatta sai wani. in ka ce mata a'a kada ki zo tsirara ki ɗaura zani ki zo tun da kai ke koyar da ita sai za ka ɗauke ta tilas ka saurare ka dan me ba ka yin wannan dan me ba ka yin wannan ita tana kishin shashancinta kai ba ka kishin addininsa suka zo an dauke su sun yawa kuma tilas ne a dauke su tunda su ma suna da hakki a kasa a makaranta a jami'a amma dan Allah suna da hakki su bata mutane addini har muka gama karatu a wannan makaranta tsohuwar jami'a zaka shiga zaka fita duk sa'an da arniya kuka haɗu sai ta sauke maka sai ka baka hanya sai ka wuce amma yanzu wannan sabuwar jami'a da muke ciki sun zo sun yawa tsirara yadda ka san dabba ko saniya ba su san wake tafi ba su san wake tafi zuwa ba kowane ne sai za su ture su me za ka ce mata wani ka irin ka kai da shi duka an haife ku a arewa sunan ka kaza sunan ka kaza ya shigo da ita kuma ta san meye yaya za a yi ta mutunta ta babu ba yadda za a yi ta mutunta ta ma'ana ita tana kishin ta tana kishin addininta to ta yi ta yi daidai da take kishin addininta kai ba ka kishin addininka da al'adar saka da saka da ka? ai in aka ce kaza za a ce ai suna son su kawo musulunci ke in ba kawo musulunci ba me za kawo wanda ya kawo arnanci shine aka yi wanda ya kawo musulunci arnanci shine ina aka kai wani kotu aka kai wani jiji aka je aka taka shi ai za su kawo musulunci yau in ba a kawo musulunci ba menene ma ya cancanta da a kawo kai ba musulunci ka zo ka gada ba da iyayenka haka suka yi zafi ba za ka tashi ba ba guje bane ka mutu ba ma guje ba to shi yasa suka zo suka yi yawa suna tafiya suna kai kawo kowanne daga shugaban jami'a mataimakinsa dean head of department malamai kowane ne mai deputy dean da sub dean kowa zai iya ce tunda an zo registration dan me mata da mu ƴaƴan mu ba haka muke son su ba a raba maza a raba mata mu ke registration ba haka ba an daina waye zai zai kashe ka waye zai ce arzikin ka ya kare ba wanda zai ce maka arzikin ka ya kare a doron kasa sai ka ce a'a mu muna da addini mu muna kishin addinin mu eh ku je ku yi dariya kan mu bai waye ba kan kan mu bai waye ba yanzu ne kuke cewa ku ne za ku zo ranar lahira ku ce lau kunna na kuma auna tilu ma kunna fi ashabi in ba haka ba za a yi registration ba za a bar takardun ba eh ai Najeriya din dai ne kowa na da yancin dai eh ai ni ma na da yancin dai zan yi abin da nake so abin da nake so kenan waye sai kai ka kotu to amma mutane addinin su ba shi da mutunci a hannunsu ba shi da mutunci a cikin zuciyarsu bai dame su ba kowa ya samu samu kansa ne a haka nan malamai ne ma'aikata ne ko shugabanni ne masu mulki ne ko da mai shara ne yana da ikon da zai tabbatar da abin da ya dace da addinin shi al'adar shi sai ka ce waɗannan shiga da kuke yi eh mun ɗauko ku zamu mu ɗauke ku tilas tun tunda kuna da haƙƙi a kasa kasa ta kowa ce kasa ta jama'a ce duk baki ɗaya makaranta ta kowa ce eh an admission an ɗauke ku to amma lallai ne sai kun zo tsirara me alakan karatu da tsirai me alakan ba za a karatu ba zai ba sai an yi fasikanci sai an yi tsiraiki to ba za a yi registration ba sai maza sun tsaya daban sun tsaya daban mata sun tsaya daban ba a yadda su su cuɗanya da juna ba addinin mu ya hana al'adar mu ta hana eh in ma za ka kwana yin wane ka zai kwana yin wa menene da aka saba addinin waye bukatar sai biya waye wadatu to amma kowa sai ga shi tunda ma'aikaci ne o oh, mu ba ruwan mu aiki mu muke yi ba ma'ana ka ce ba ruwanka da addinin ka ba Allah a ofishin ka ba Allah akan kujerar da kake ba addinin Allah akan kujerar da kake baka damu ba ɗan kasuwa ya ce ba Allah ma'aikacin ofis ya ce ba Allah malami ya ce shi Hausa ke koyarwa ko turanci ko tarihi ko larabci tunda ba addinin musulunci ke ba masu koyar da addinin musulunci su ka zo ba aikace ke ba kowa ba Allah ke masa sa'an mu ce ba masu mujizabi mu ce Allah ya rike ruwa mu ce fitinu sun yawa mu ce masifu sun yawa mu ce Allah ya dora azzalimai a kan mu in ba a dora azzalimai a kan mu ba ya za dora Allahu akbar in azzalimai ba zo sun azzaba mu sun gallaza mu kana zaune a ɗauke wuta kana zaune a ɗauke ruwa hankalinka ya bashi duk ka manta cewa ma a saba aikacin ofis kowane ne kai ma ka bayyana ma duniya kai musulmi ne kana da addini ba lalle sai an yi tashin hankali ba wallahi tallahi maimakon ka ga sun zo ka kai kaman sa kaman dabbobi sai waɗansu su sun shirya ba yadda za a yi sai an samu mai hankali ta ga ce haka bai dace ba sai to menene wani irin addini kenan mai haske kila sa shiga addinin musulunci amma kai ba abin da ya dame ka sai biro da karka sai ofisin da kake rike da shi sai aikin da kake yi yo mene yaya Allah zai yi jin kanka dan me kai Allah zai kula da kai kai ba kula da addinin Allah ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aliyu ya kai sayyiduna aliyu kada ka bi kallo da wani kallo in ka bi zuro gaba ɗaya ba da ba da sanin ka ba shi kenan ka kauda kai in ka kwalla mata kallo na farkon an yafe ma dan ba da izinin ka ba ba da gangan kai ba amma na biyu fa inna nazrata ula laka wa thaniya alayka ma'ana za a zana maka laifi akan haka shi yasa sai a ce da masu karatun addinin musulunci da masu diploma da masu karatun wanda ba addini ba kowa haka yake zaune na sallon ɗan mata kuma a cikin makaranta ba wanda yake ce dan ne ba wanda zai sake kware har aka zo da ƴaƴan musulmin su ma sun zamo yanda ka san dabba yanda ka san saniya haka take ta fito makarantar bacci a daure yanzu ta samu ɗanki, kowa zai kalle ta ta daura ɗan kwali ta iya daura ɗan kwali ta iya sa takalmi ta iya tafiya shikenan ta je ta dawo kamata abin da ya sa mutane suka samu lafiya farko shine in ka fita gida ka fi saurin iyayenka ka je firamare malaman da za su koya maka iyayenka ne malaman firamare iya sawo iyayenka ne kuma sun fi ka son addini ya tafi suka iya turanci suka iya addini kuma aka dama da su ba abin da suka rasa to yanzu sai ka fita gida ka je malaman da ke koya mata ne zai kulla mata kallo ne zai ke kaza ne zai kaza shi ne. to ya ita ta ga ta kallon ta za ta dawo sai ta tsammanin wani abin kirki ne bata san shashanci ne ya kawo wannan ba abin da ya kamata ya tsawata mata baki da kunya ce kai mai baki da kunya ne sau kike zama armiya, wannan abin da suke abin abin a zuwa gani ne sai kike koya wane ya fada wane ya fada ko kaka sai kaga abu yaro amma kowa ya yi kowa ya shu wai albashin shi ya dame shi dan Allah a gwada mana wanda albashin shi ya ishe shi in ba ya hada da sata da farna ba albashin ko ya yawa ba sai Allah ya gare albarkar da ke ina zaka samu albarka Allah cikin sarki yace cikin hadisul qudsi ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtum fastat'imuni ut'imkum ka je ka dogara da albashi ka da aiki ka da komai ne da komai ne kudin sai zamo sun su zamo takaddun banza ba komai yawan sai su kai ba za su isa da sha ba saboda Allah ya zare albarkar su dan ba ka yin abin da Allah yake so dan me Allah zai sa maka albarka a cikin rayuwarka yasa abin da yake wajibi akan mu ba lallai sai an yi fada ba ba lallai sai an yi tashin hankali ba ka kwatanta ka gani ka kauda kanka kada ka kalle ta ka tsawata mata kace ke baki da kunya ne so yake ki zama arniya wannan ya fada wannan ya fada sai kun ga al'amari ya zo ya canza amma wannan al'amari da muke kallo kan kin ba su da yawa suka zo yanzu har tsirara suke tafiya majalisar wando guntun wando tana tafiya ba ka da yadda za ka yi ita ga sunan sun baibaye mu ga wannan nan ga wannan nan ga wannan nan ji kenan ba hanya ba ka da inda zaka rika je aiki ba ka da inda zaka rika je ka dawo wannan ta banke kana wannan ta buge kana Yaya zaka yi yadda ka san dabbobi haka suke yi to su sun kokari dan iyaye su tafiya suke tsirara shigaru talatin da suke shigaru arba'in tun su sun san sun san sa abin sai dan kokari sun dan eh, sun kyautata amma bai dace da addinin mu ba bai dace da al'ada ba zai bata mana ƴaƴan mu ko da bai bata mana ƴaƴan mu ba Allah zai kama mu don Allah ya hana wannan ya ce mu ne wakilan shar'an Allah a bankasa kowane musulmi ya kamata ka dan tsawata alal aqall in baka iyawa manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran bal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ab'athul iman in ka gani kai mai iko ne shugaba ne to fa ba za a ba ku adimi ba sai kun canza wannan shiga ba lalle bane sai sai kun shiga turawa su turawa da kan rasa abin da suke ciki ne ki daura zani ko da ki arniya ne da yake tayin arnin arnin ki babu laifi da yake tayin da abin da yake zaba kenan amma kada ki zo makaranta wurin koyar da ilimi ne ilimi haske ne ko da na ko menene ilimi haske ne wurin da ake koyar da ilimi ba a son rashin da'a ba a son munanan dabi'u ba a son aikaciya tsirara ko da ko addinin kafirci bai haɗe yadda da su tafiya tsirara ba ko addinin kirista bai bai bai yadda da tafiya tsirara ba to sai a faɗa musu wannan in ba haka ba za mu canza ba za a baki admission ba ba za baka ba ba ma son shashanci ka faɗa wane ya faɗa tilas abu zai yi sauki amma kowa in ba za ka iya faɗa ba in ba za ka iya hanawa da hannunka ba ba za ka iya faɗa ba duk da gani ka ce Allahumma hadha inna hadha munkarun fala ardahu Allah ya sani cewa zuciyarsa ba ta yarda da wannan ba amma har kai shiru kike ka ne da dariya wanda ne da dariya nan ga malami bai zo aji ba mutane da masu mutu da wanda ke karatun addinin don kowa zai zauna yana kallon ƴan mata yadda kake kallon next west news suna kawo labarin rawan wanda da ne kana ganin mutane gawa gawa wasu mutane duk sun mutu duk abin da ya saka su cikin wannan ba zalunta su Allah yayi ba waɗannan duk in aka ka gani sai ka ji tsoro sai ka tsawata ku bar mu yi mu shiga kai kai mu mu roki Allah madaukin sarki ya kare mu da irin waɗannan al'amura in ba haka ba dangantaka tsakaninka da Allah daidai yake da dangantaka tsakanin mutanen ruwan da Allah daidai yake da tsakanin dangantaka tsakanin mutanen Burkiya da Allah madaukin sarki in kuka bisi ya ba ku lafiya in aka fandare ya saukar ya gana muku azaba ka san yaushe za a zo yarka ta zo ta lalace ta zama fajira ta zama arniya ta zama kafira ka san yaushe shi kanya za ka zo ka san yaushe kaza kaza kaza kaza saboda kana kallo baka taimaka an gyara ba to shi yasa nasiha kenan da muka yi wa makaranta da dukkan waɗanda ke cikin makaranta wannan taro da muka yi tun daga shugaba har mataimakansa da dukkan shugaban tsangaya da bangarori da malamai kowanne sai Allah ya tsaye da mu ranar lafiya ya tambaye mu sun zabe ka sun ba ka certificate ka zama malami kana karban albashi sun zabe ka ka zama shugaba ka zama ji ka zama taimaki tun daga rana kaza har ka zo ka sauka ko suka sauke ka ko ka mutu me kai ma addinin Allah wallahi tallahi sai ka ba da jawabi sai ka ba da jawabi to malamai suka ce wannan hadisi da aka karanta imamu malik ya wata wannan hadisi sai suka ce wa fihi jawazul haji an ghairihi idza kana ma'duban wa bihi qala abu hanifa wa ashabuhu wa thawri wa shafi'i wa ahmadu wa ishaq wa ishaq wa'annan manyan malamai duk suka ce dangane da wannan hadisi da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada izini ba wanda ya isa da ya halatta aima mutum hajji ba maka yana da rai ya halatta kenan wa qala malikun والليث والحسن بن صالح لا يحج لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام سكتي إمام مالك da Lais ibn Sa'ad abokin Imam Malik da Hassan ɗan Saleh su waɗannan su ma manya manyan malamai suka ce matukan mutum na da rai hajjin musulunci da ke kan shi ba za a yi masa ba don ba shi da lafiya ko ko wani abu ya faru sai malam yace wa hasilu ma fi mazhabi malikin salasatu aqwalin wa hasilu ma fi mazhabi malikin salasatu ma'ana mazhabin malik an samu zantuttuka guda uku game da waɗannan matsaloli kar ka ɗauka kaulan wahidan ijma'i ne daga malikiya cewa bai halatta wani ya mauna aikin haji ba a'a ka tabbatar da cewa wata wani wata magana ce kauli ne cikin akwal ko shine rajihi a cikin mazhabi ko marjuhi ne ka tabbatar da cewa mazhabi ne cikin mazhabi ثلاثة أقوال la yajuzu kamar yadda يد إمام ya يفعل ثانيها يجوز من الولد wa'yansu suka ce in ɗanka ne zai ma ya halarta. Salisu ha matsala ta uku ya zuzu in ausa bihi ya ce ya halatta in ya yi wasisi ne da shi ya ce a yi masa. Wa'anin naka'i wa ba'abi salafi an rawaito daga Ibrahim Nafai, da wa'yansu cikin malaman salaf لا يصح الحج yace bai halarta عن غيره يتبع لك كيما ونمشي أي ko da wani كودا ne. وهي رواية عن مالك إيه أن رويت وأن مسألة لدى إمام مالك إمام المذهب وإن أوصى به وإن أوصى به كودا ياي وسيس يتي أي مسا يتي بزا أي مواني با زام زو مغا حجة مالك لتورا مالمي أبين دا يسا سكا هنا زام مغا كياسي نه دا أزلتي وان دا كيا حدود نفسي وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد يتي an rawaito cikin musannaf ibn abi shayba daga abdullahi dan umar yace wani ba zai yi ma wani aikin haji ba dama inda imamu maliki san matsaloli kenan daga umar daga sayyidina umar daga sayyidina abdullahi dan umar daga zuhuri sai imamu malik to to da yawa za ka matsalolin imamu malik daga abdullahi dan umar ne daga abdullahi dan umar wala yasum adin an ahadin yace wani ba zai ma wani aikin haji ba wani ba zai ma wani azumi ba وكذا قال إبراهيم النخعي حتى إبراهيم النخعي يتي وقال الشافعي إمام الشافعي يتي والجمهور لمن يدا جمهور ما لم يتكتي يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أو لم يوسف su kuma suka ce ya halatta a yi mutum haji na farilla ko bakance ne yayi bai samu ya cika ba ko wasiki yayi yace ya halatta wa huwa wajibun fi tarikatihi yace in ya bar gado wajibi ne a cire ciki a yi masa aikin haji وقال صاحب التوبيخ وإننا يجوز الاجتنابة في الحج في حجة التطوع على أصح القولين wannan shi kuma ya halatta amma in hajjin ya zamo nafila amma in farilla ce mai kenan yake nufi mafhumul mukhalafa kenan in farilla ce yake bai halatta ba sai malamai suka ce wal hadisu hadisin babi wanda muka karanta kisratul khasaniya hujjatul ala al-hasan ibn hayy fi qawlihi yace wannan hadisi hujja ne akan hasan ibn hayy akwai wani malami sunan shi al ibn hayy shi ya ce ya halatta dai wani ya mauna aikin haji amma mace bai halatta ta yi namiji aikin haji ba sai suka ce ai wannan hadisin hujja ce a kansu dalili ne akan cewa in mace ta yi haji ne ta yi haji niyabatan an ta wacce ta namiji ta yi aikin haji haji ta haji yayi fi qawli inna al-mar'ata la yajuzu an tahuja 'ala ar-rajuli wa huwa hujjatun liman ajazahu yake hujja ce wannan hadisi hujja ce a hannun wanda yake ya halatta wani ya wani aikin haji in dalilin haka ya kama. wakalar qala al sahibu ma'alim sunan ima al-Imam al-Khattabi wanda yake da ma'alim sunan yayi sharhin Abi Dauda wani babban malami ne yake fihi jawazul hajji an ghairihi idza kana ma'duban yace akwai halaccin mutum ya wani yayi ma wani aikin haji in wanda za a yi wa ya zama ya tsufa ko rashin lafiya ya hana kuma an tabbatar da wannan tsufa ko wannan rashin lafiya ba zai tashi ba da gaske wa lam yujizhu malikun yace imamu malik bai halatta wannan ba wa huwa hadisi shi kuma shi ya rawaito wannan hadisi wa huwa hujjatun alaihi yace hujja ce akan imamu malik وقال صاحب الهداية الأصل أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره inda matsalar suke kamar waɗanda suka hana su ce mutum ba zai ɗauki aikin sai a ce ba ladan yaje wani wuri ba don imam ya ce wa allai salil insani illa ma sa'a shine ce ya halatta asali a shar'ance ya halatta mutum ya yi aikin ibada ya ce Allah ya kai ladan zuwa wani ya ce in Allah ya karba zai kai ladan zuwa wani Au sarakatan au sauman au gairiha inda ahli sunna wal jama'a Ya yace mazhabin ahli sunna wal jama'a kenan wani zai iya yin aiki ya ce Allah ya kai ladan ga wani Allah ya kai ladan in ya karba sab yace menene dalili yace lima ruya anhu sallallahu alaihi wa wasallama yace saboda an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ba wasa wurin karatu ku ba a jefe jefe wurin karatu ku haka Allah madaukakin sarki ke ya ya haya khudul kitaba bi quwwa lokacin da ake karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama an ana karatu malaika jibril zai miki da karatu yana gaggawa ne yana gudu kada wani abu ya wuce sai haka ce la tuharrik bihi lisanaka lita ajala inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu haka Allah madaukakin tafi imam malik in ana da aka zauna majalisan hadisi to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai a mutunta hadisin manzon Allah an mutunta manzon Allah kenan sai suka ce dalilin haka shine abin da yasa muke karanta waɗannan a hankali za mu zo in an saba da ba mu saba ne sai ma a gurguje dan in ka zo kana cin waɗannan malamai da suke cewa maliku ya ce abu hanifa ya ce shafi'i ya ce su babu wani malami da ke da kwarjini a wurin su sai wanda ya dace da gaskiya duk sa'an da zancen ka ya dace da gaskiya shine kwarjininka in ka za kawo matsala ta saba da gaskiya sai su baka mutuncin ka su martaba ka amma wannan matsalan ko kai ne wani ne ba za a ɗauke ta ba a ka. suka ce dalili da yasa aka ce wani zai zai aikin lada ya ce Allah ya kai ladan ga wani a shar'ance mazhabin ahli sunna wal jama'a shine annahu sallallahu alaihi wasallama dhahadika bi shay'in أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته والعبادات أنواع ما تيتي أي من الله صلى الله عليه وسلم ديزو زي ليا راغنا بيكاو أكاو كرو ماسو ما ما لا تيجيو sai yanka ɗaya ce haza an ni wa an ahli baiti aka yanka ko aka zubar da jini na biyun kuma ya ce wa amman lam yuzahhi min ummati yace tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa wannan rago guda daya da aka yanka manzon Allah ce daga al'umman manzon Allah musulmai duk wanda bai samu sararin da ya bayar da cikin wannan namiji kuma ta sa'an sai ce wal ibadatu anwa'un yace ibada ta kasu kashi uku akwai ibada da take ta danganci kuɗi ne maliyatun mahdha ta zakati akwai ibada da take danganci kuɗi kamar zakka babu wani abin da kuɗi ne zaka bayar ko haja ko menene wa badaniya ka salati akwai ibada ta danganci jikin dan adam shine kamar sallah wa murakkabun minhuma akwai kuma ibada da aka hada ta tsakanin gangan jikin dan adam da kuɗi kaman aikin haji kal haji wan niyabatu tujzi'u fi an-naw'il awwal suka ce za a iya wakilta wani a cikin na farko din zakka abin da ya danganci dukiya ka ce ma wani ya fitar da zakka ya baka ka ba shi ka yaje ka wakilta shi maka wannan aiki wala tujzi'u fi thani bi hali yace na biyu kaman sallah bai ba zai taba yiwuwa ba wani ya yi ma wani sallah ko wata ji'u fil nau'i salis inda la'aji yace na uku wanda ibadar da ta hada jiki da kuɗi kamar aikin haji yace in mutum ya gaza ba zai iya yi ba ya halatta wala tujzi'u inda al-qudra in mutum na iya yi dan ganganci da isa yace ai masa suka ce bai yi ba wa ya yace sharaɗin cewa wani ya yi ma wani aikin haji ɗin nan al-ajru ila waqtil mauti ma'ana mutum ya zamo ya kasa ya gaza rashin lafiya ko tsufa da ba zai samu lafiya ba aka ce ya halatta ya sa wani yayi wa zahirul mazhabi yace zahirin mazhabin malamai أن الحج يقع عن المحجوج عنه لحديث الخطأمية وعند محمد يتي بس أن kace mutum ya je maka aikin haji in ya je maka yo ya aikin haji ya zama na zama nashi wa asma da suka ce da sharadin ya zama ya taba yin aikin haji inda ya taba yi ka ba ka sai mai kujera ka ba shi visa kai mai komai da komai in ya je aikin haji kai sai aikin haji ya zama nashi sai dai kai ka samu ladan ciyarwa da kai Allahu akbar wa inda Muhammad daga Muhammadu ibn al-Hasan almajiri imam Abu Hanifa yake إن الحج hajj yaqau anil haji walil akhari thawabun nafaka kamar yadda muka faɗa اختلفوا في المريض يأمر من يهج عنه ثم يسحه ابن بطال يسمى لما يسمى يكن مرة لا فيها أنا شاء ما بزي سامو لا فيها با يتي أجي أي مسا أيكي حج حكا جي أكي مسا تسيق ما يزي ولي يسمى لا فيها ويسكا شي حج فريلا تاسوكا ويسكا شي تند يسامو يا لا فيها سيدي يجي ساكين أيكي حج وقال ابن عبد البر يتي ابن عبد البر النمري يتي اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث يتي ما لم يتي صاباني أتكم معنى وانا حديث لما كان تخصامي نخصامية فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخصامية shi ba maliki ne kaga sai fara gabatar da mazhabin malikiya suka ce ai bai halatta wani ma wani aikin haji ba to me kuka fada game da wannan mata ta ta tambaya manzo Allah ya bata izini suka ce khususiyya ce uban nata kadai ne da ita suka yi wannan yayi bayan haka ba zai yi ba wala yajuzu an dadi ila ghairi bidalil dalil qawli ta'ala man yastata ilayhi sabila wa kana abuha mimman la yastati'u فلم يكن عليه الحج فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب وممن قال بذلك مالك وأصحابه لأن الحج ابن عبد البر مالكي yace saboda abin da yasa Imam Malik ya ce wani ba zai ma wani aikin hajji ba take li anna al-hajj indahum min amal al-badani fala yanubu fihi ahadun an ahadin qiyasan ala salati duk inda ka kai cikin malikin ibn abdul yana gaban ka shine yake abinda malikiya suka dogara akan shi kenan cewa aikin haji aiki ne na jiki kuma wani ba zai yi ki wani a ciki ba kamar sallah dalilin shi kenan shi yasa tunda wannan ya zama ka'ida a cikin usulul mazhabi to duk hadisin da ya zo sabanin wannan ya kamata ko a ce ba'izi ne in ba a iya ake ba'izi ba sai a ce maksusi ne khususiyya ce inda ake samun sabani kenan tsakanin malamai ba wai ai in ka faɗa shi to maliku ka maliku sanin wannan hadisin ne ka ji a cikin sanin wannan hadisin ne ka a a ba a fi su sani ba su ne suka fi sani amma imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu mm. aka tambaye shi shin manzon Allah ya kebance ku da wani ilimi ne daban don akwai wani ilimi da ake ce da shi ilmul jafar shi waɗannan su suke cewa wai imamu ali shi manzon Allah ya kebe shi da wani ilimi ilmul jafar da aka tambaye shi ce a'a sai dai abin da ke cikin wannan gidan takobin nan sai kawo furudun zakat sa'an na ce au fahman uqtiya rajulan ko fahimta Allah ya fahimtar da wani abin da bai fahimtar da wani ba to shi yasa kamar Imam Malik ba wanda isa yake ba malami bane ba kuma wanda ya isa yake ya san komai ko ya san dukkan hadisi kamar Imam Shafi'i ba wanda ya isa mutu cikin fadalansa a cikin ilimi haka kuma ba wanda ya isa yake ma'sumi ne ya san komai ba abin da yake masa haka Imam Ahmad haka Imam Abu Hanifa haka ya kamata a fahimci ilimi wa'annan zantuka da muke rawaitowa wani malamin da ke fada Hanafi ne amma tilas sai kawo maganar Imam Malik dan tana da ma'ana tilas eh, sai kawo maganar Shafi'i wa eh, da da da da Ahmad haka wanda wani ba Malik ne wani hanbali ne babu wanda zai ce wa innan malamai sai ai watsi da su sai kai da kake cewa sai abin da ka karanta shine farko shine karshe. babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ya tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم wa'azin وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا za su zo maka suna tafiya akan kafafunsu wa'ala ala kulli kuma haka wa'yansu za su zo akan dabbobi mai dankwararren ciki ko dankwararren ciki ko mai shafin ciki ya tsina min kulli fajjin za su zo daga dukkan sako daga lokuna daga hanyoyi daga dukkan hanya aminci mai tsawo mai zurfi mai nesa liyashhadu manafi alahu dan su halarci amfanin aikin hajji da kuma kasuwanci liyashhadu ay liyahduru manafi alahu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to shi ne Imam Bukhari yake sai fassara mana manan fi kulli fajrin sai ke tijajan at-turuq al-wasi'a ay hanyoyi masu yalwa hanya mai yalwaciya قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة الله أكبر يا kawo mana yadda من Allah صلى الله عليه وسلم daukan harma a masallacin manzon Allah yake daukan harama duk duniya banda Ka'aba babu inda ya kai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake aikin ibada tawfifi ne asali guda biyu suke tare da dan adam al-aslu fil adati wal mu'amalati al-hill illa ma harramahu ash wal aslu fil ibadati التحريم إلا ما أذن بها إلا ما أذن به الشرع mun gane ko waɗannan matsaloli guda biyu in mutum bai fahimce su ba sai ɓata rayuwarsa ya je yana wahal yana wahal da kansa suka ce asali cikin al'adu baki ɗaya da abin da ɗan adam zai ci da zai ɗaura zai sa zai zauna zai halarci sai abin da shari'a ta zo ta ce wannan bai halarta ba wannan ya haramta wannan ya haramta shi za a toge shi ne za a shirya a ciki to abin da ya halatta da wanda bai halatta ba wanne ne yafi yawa kenan wanda ya halatta yafi yawa ko al-aslu fil adati al-hillu in eh, at-tahlil illa ma harramahu shar to amma addinin Allah akasin haka yake sabani asali cikin ibada abin da za a bi Allah da shi duk haramun ne ka ɗauki wani abu ka bi Allah da shi sai abinda sahibu hazal kabri sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an baka izini ka bi Allah da shi ne mala'iku za su rubuta maka lada mun gane ko to anan abubuwan da suke ba su halatta a ai abauta ta Allah da su ba da wanda suka halatta wanne ne ki fadi wanda ba halatta ba to shi yasa kada ka fata ma kanka lokaci wani yazo ya tambayi Imam Malik zai iya daukan daura eh, harami na dauka harami ihrami na daga masallacin manzon Allah yace a a ina maka gudun fitina manzon Allah shi ke da masallaci ne shi ya gina masallaci kuma shi ya bar masallaci ne je zulfulaifa ya dauke ihrami dan me ke za ka dauko yace ai ba wani abu bane ɗan tako ne ka dan da zan nayi tsari kai, ita aiki tunar kenan abinda nake maka gudu kenan kana ganin kashi manzon Allah iyawa ko gwaninka ta ma manzon Allah tsari ai shine fitina din tunda manzo Allah ya bar masallacin bai zai zul hulaifa wurin inda wurin daukar ihramin sai ana kai ka je kai maka dauka Allahu akbar mun gane abin da Imam Malik ke nufi yace ya Imam Darul Hijra me zai hana zan haji ko umra ga masallacin manzon Allah wanda sallah ɗaya ciki ya bi sallah dubu na hudu me zai hana dauki ihrami harami na aure yace a'a ina yi maka gudun fitina ba take wani wasu irin fitina ke ci dan tako dai dan kara daga masallaci zuwa labarin hali eh, ali ai wani su dan abubuwa ne kada take ai fitina kenan da nake maka gudu ka zo kana gaggacewa kai a tafi manzon Allah iya ko kai masa idraki ko kai abin da bai yi ba kai sallah masallacin manzo Allah a zahar kai kana da lada ai a zahar dubu amma ka dauki harami a masallacin manzo Allah ka je a baro ani ka dauka dan manzon Allah ne ya wakka tauri yake nan za a dauka dan manzo Allah ba manzon Allah yace an karbo daga salimi daga abdul salimi dan abdullahi yace akhbarahu anna umara radiyallahu anhu ma qala sayyidina umar yace Abdullahi dan Umar yace ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yarkabu rahilatahu yana hawan abar hawarsa bi zil hulaifa daga can zil hulaifa abaru ali inda mutanen Madina ke daukar harami ثم للترتيب والتراتيب لأن ثم حرف أسل وهي تفيد الترتيب والتراخي بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع سألنا يهل حتى تستوي به قائمة بايا يا هو أبر هوى ya ɗau kabbara labbai kallahumma labbai hajjan au umratan au hajjatan umra sa'annan abar hawar ta tashi ta tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wannan hadisi yana bayyana cewa ka je kai aikin haji ko umra a kan kafanka ko a haye duk ya halatta ba wani gadin tsoron Allah bane ba wani siyayya bane ka ce bari ka je kai da kafa a kar dan ka sha wahala suka ce manzon Allah ya fi ka tsoron Allah amma akan abar hawa sai saboda kada ka ji an ce ya tuka rijalan da ita da shi aka fara wa ala kulli bamir da akan dukkan mai dabba ne dan kwararren ciki ko dan fararren ciki ko mai shafarren ciki ka ce tunda an fara da da da masu zuwa a sab kasa bai eh, kasu da abin da yake kenan manzon Allah akan abar hawa sai قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان هلال رسول ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته an karbo daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau harama ne daga zulhulaifa yayin da dabbar sa ta daidaita tsaye rawahu anas وابن عباس رضي الله عنهما أنا رويته لك Abdullahi لك عبد الله بن عباس الله يجرسه باب الحج على الرحل امام البخاري sai ce dan wayan suna cewa ka je kai aikin haji ko umra a kasa ya fi lada ko shine daidai ko shi ya fi dacewa da tsoron Allah sai yace a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki ne aikin haji ne akan abu hawarsa ai na da Aisha da take musu manzon Allah dukkan ku yi umra ni bai umra ba sai manzon Allah yake ma Abdurrahman da Abubakar ka je da ita ka fita da ita wurin daukan harami ta dauko aka ce sai Abdullahi ya dauke ta akan abar hawa ita ma akan abar hawa ce sai Imam Bukhari ya ce maka ka tafi asar ko ka je akan abar hawa duk ibada ce ka huta shi kanka ka je ka akan abar hawa don ka samu karzar karzar ka je ka yi aiki kada ka je a galabaiti ba za ka samu damar yin aikin haji ba وقال أبان وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتله an karbo daga nana Aisha ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdulrahman, dan uwanta ko kananta ko wanta dan uwanta uban su mahaifin su daya ya dauke ta suka je tan'imi masallaci in ka je kaji ana kai masjidu Aisha ko tan'im ko ko umra bayan an gama aikin haji mutanen da ke zuwa daga Najeriya daga Ghana daga Senegal daga Sierra Leone waɗannan da suke fitowa kasashen nan yamma din su tafi su je su yi aikin haji ba sa so su yi in eh, saboda ba sa ba sa iya yin azumi ko ba sa son su yanka to sai su yi wata wani bi amma a fakaice dabara sai ai aikin haji ifradi bayan an gama aikin haji to akwai masu motoci suna cewa umra umra umra sai su dauke su je su kai su sa'annan a dauko eh, haraman umra kuma a zo a yi ai aikin haji da umra a shekara daya a lokaci daya amma da dabara ko wannan in kai yi aikin haji ifradi sannan ka samu dama ka je ka kawo umra ma hadaya bata kama ka ba azumi bai kama ka ba wani malami yake ko kun yi haka dabara kuka yi hadaya ta kama ku abin da kamata yi shi ne kai aikin haji da umra a shekara daya a lokaci daya amma a cikin gaskiya ba wanda ya wajabta musu wani abu wa amalaha zai dauke ta ala katabin akan dan bukka da ake yi akan bar hawa rakumi ko kurakuma mahallu shahid wa qala umar radiyallahu anhu suddu rihala fil hajj fa innahu ahadul jihadaini sayyidina umar yace ku dau da mara ku dau aniya ku yi na zuwa yin aikin haji saboda aikin haji shine ɗayan jihadi guda biyu وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس أنس على رحل ولم يكن شفيها وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته أكثر أنا مالك يا يا حجي أكن أبرح وسع baya a bar hawan abin hawan rakunan ko menene ya tafi tafi biyu akwai mai tsada akwai wanda za a yi hauda tarbuka daki ne ko dan daki ne ko gida ake yi akan bar hawa din don akwai ni'ima akwai jin daɗi a ciki akwai kuma wanda ake a bar hawan dan abu ne ake yi bayan abin zai hau ba zai ji daɗi sosai kamar wanda ya shiga cikin darbuka ba darbuka shine alhaudar kenan ko على حد قوله ويوم دخلت الحجرة حجرة أنيسة فقالت لك الويلات إنك مرجني تقول وقد مالت غبيت بنا معا أقرت بعيري امرأ القيس فانزلي سنة كده في آه الهودج سنة وقد